قال العلامة محمود الشكري الألوسي رحمه الله أقول يريد أنه كما ورد أخبار مختلفة كما يد لاباري سكزو مبنبنتا في ريح الجنة أو ريح الجنة في ريح الجنة ولا تناقض بينهما بينها باب تكا ولا أتكانين كذلك وردت في أسبق الناس هكذا ما في رجاية متاني دخولا إلى الجنة ولا تناقض بينها أيضا كما سترى قال itun da can أنسي ce ɗari وني إنا عربي قال الإمام أحمد حدثنا أفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة talakawan ومسلمين ذا سشجع الجنة قبل kabala binisu mai da rabin wani, wato ainihin talaka za su shiga aljanna su yi rabin wani a aljanna sannan attajirai su iso wannan rabin wani wa huwa kamsu a ti'ami shekara ɗari biyar yau ma inda rabbika ka alfi sanati قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورجال إسناده احتج به مسلم في صحيحه وروى الترمذي من حديث عباس الدوري عن المقبري عن سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضربي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل فقراء أمتي talakawan al'umma na za su shiga aljannata in ƙabala a ganiya ihin bi arba'ina harifa da shekara arba'in kaga ya bambanta da wancan wafi sahihi muslim من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين تلقى مهاجري يسبقون الأقلياء يوم القيامة إلى الجنة زاسو رجاء التاجري الجنة بأربعين خريفا تشكر أربعين وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا دوي عن سلم بن بشير عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنة ممني بيوني سكهات وقوفا الجنة mu'minun faqirun wa mu'minun ganiyun kana fit duniya duk an je sukai gama sukai kai karon su kai kacibis an zauna tare juna fa udkhila al-faqir jannata akatura fakirin faqirin al jannah wa hubisa al-ganiyyu ma sha Allah an ثم ادخل الجنة فلكيه الفقير فقير يا فردشا نادى عن طريقه فقال اي اخي وما حبسك دون وانا مي طريقه والله ام لقد اكتبست اكتبست عن طريقي حتى خفت عليك أجي أنا قلت هل ناجي ما كتبه kolo ai ake akulu ai akhi inni hubistu ba'daka mahbisan fadhi'an. Kai angkai ni wani kurkuku kuma ita da hankali. Karihan wa ma wasaltu ilaika hatta sa'ala minni ni al-arati ma lawar ko ma lawar da ho alfu ba'iri me ike da suna آكلة حمد لصدرت عنه wannan sai na koma baya wa ma wasaltu ilayka yanzu kenan hatta sa'ala minni eh hatta sa'ala minni ku gaskiya ne Hata sa'ala minni min al-arab sai ya mafi dadi hatta sala al'araqu minni kenan hatta sala min al'araq haggu min ya kwararo min law waradahu alfu ba'iri da za a samu raƙumi dubu su zo su sha kulluha akilatu hamdi wanda ciwon abu na dinasa la sadara ta anhu tun da raƙumi na samu ciwo ciwon shan ruwa ya sha ya sha ya sha to da wannan gudun ya ishe an turke ni a inda aka turke ni na dinga gumi na dinga gumi da a ce raƙumi dubu masu kiyon shan ruwa za su zo sha'awari malam da sun ƙoshi subhanallah wannan kwatanta wannan maina da walan kwatantawa ni dai na je aikin haji na karu da abubuwa da yawa lokacin da muka zo jidda aka ce ga jirgi kowa sai ya sabo fas ga kayanka sai eh, ka je an baka wai bil iya ko menene sai an je an baka amman na fensa na rabi a can rabi a nan karke rabi amman na ma rabi a jaka in ka kawo jakar ka kasa yi daidai sai a baka to muna wurin awon nan malam sai wannan ya tafi da jakarsa tis tis ya hau jirgi ba su da kaya Wadda ita wadda da kasa ya hau a shi kenan ta damu za mu wuce ta shi kenan ba mu da kaya a mu wuce shi kenan sai a shi kayan nan tsiya ne kai kana nan kana jiran ta tafanka ma a ɗauka ba ka kawo kaya ba a'a an yabo gumama na ciko kasa da gumama don in na je hajji yanzu na dawo yakubu Iro, da ce ina riga an ce ma na je sau ma riga ne ko na je aikin hajji na je umra ne ko na je sau riga ya za a yi ka je can ka samu kuɗi baka sayo min riga ba to maganin yakubu in ci kota da gumama da an zo ce ma tun da ka san naga wannan za ta yi maka daidai gata sai ce Allah saka da alheri Allah saka da kai ga ma maka wuya an samu sa kaga kai ne alaji dan in ba haka ba abin zai zama maka aure to amma kuma mushkilan ya shi zan dawo dole sai na bi kayan da dole sai na bi ka'ida dole sai na bi layi dole sai an auna a tikeli an auna sannan an bani takardar da in na zauna zan je in karɓa haka da sauransu dole sai na bi wancan ko daga shi sai jaka shi ko littahi bai sai ba na ce to wannan bai kama da lahira ba wanda ije lahira bai da dukiya ta halal dukiya ce ta halal bai ya je lahira bai da dukiya ta halal bai daga baki da shi ya fashe menene kadara eh, alaihi rizquhu sannan ya gode wa Allah tun da babu ya gode wa Allah tsaya haka haka ne ya can babu komai dan hisabin sa ne ina kaza ina kaza gama irin abin da kake ci rigar ka guda ɗaya wane ne ɗinka kaza wane ne ɗinka kaza don da shaf shaf sai an gama kushe yalla amma wancan himlu ba ce zauna nan to kaga wannan ko yana nuna ce ce kowanne da sai dai mushkilan fa kada fa kana da kuɗi za ka zubar da kuɗin ka don kada matalaka ka yi ɓanna Allah ya baka ajiya ka ce ba za ka ajiye ba yadda mai talauci yake haƙuri da talaucinsa to haka attajiri yake haƙuri da dukiyarsa wannan dukiya in dai Allah za ka nema da ita to wallah malam ya ce musifa ce sai dai a nan duniya ba a gani musifa ce gane a ce mutum ya ci banza baka ci banza ba ko ta halarce ko gado ta kai kici na gabanka don sai an ka duk inda wata dukiya ta shiga hannunka sai an nemo ta ina ta shigo to ba shigowa ba kuma sai an nemi a ina ka halaka ta a dunkule ka mutu ka bar musu ita da ka bar musu ita a dunkule ka bi ita ya ɗata ta inda banza ba ta shiga ta lalace ba ka dudduba ka duba ka yi iya a cikin abin da ya wajen in ka yi Allah ya sani in ba ka yi ba Allah ya sani wannan Allah ne zai maka hisabi ba mutane ba ba za ka ce to ka ga tsaya ka je da nake da dukiya ta ni tsaya in mm, mm, ba ni ne nake hisabin ba ni dai kawai na ce ma akwai hisabi kawai abin da zan ce ba kenan sai ka tsaya ga ah, no be yake da suna littafi nan ka nemi yadda aka ce ai da dukiyan ka bi wannan littafin za ka fita nema ka banni a inda nake ciki ina nema ne inda zan fita to dai wannan haka sai dai ba a yi maganan mm, ɗari biyar arba'in kila sai gobe sai mu tashi tabal na'am eh matsayin na ibada ba ko me kake da shi biya. eh sabon manzo Allah haka zo na sadde ne su da sadde ne kamar yanzu yadda muke zaune nan wannan yana da karatu kaza wannan yana da kuɗi kaza wannan yana da menene kaza wannan yana da menene kaza wannan da ina ilimi kaza duk za a mai da bu a yi mana bincike na kwakwaf na